ranar talata 13 ga watan yuni shekara 2023 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da wa usman ga muhimman kanunsu mata na ɗarɗarin zuwa haihuwa asibitin likitar unguwar tondobon a jihar doso dalilin matsalar ruwan famfon da asibitin ke fama da shi mata masu aikin hannu na fata a tano tana fuskantar matsalar rashin samun ciniki za ku ji ƙorafi-ƙorafinsu a cikin labaran. a rahoton na musamman na wannan maraicen zai karkata kan mahimmancin da mata suka ba tsarin zuwa haihuwa gidan likita a ƙauyen baushi da ke jihar zandar da fata wani lahiya ga labaran kamar yadda suke yau da sahi ne aka soma gudanar da jarabawar neman digirin bpc a dukkan faɗin ƙasar Nijar, fiye da 'yan makaranta 140 da suka hada da fiye da 'yan mata 70 ne ke gudanar da jarabawar a cikin cibiyoyin jarabawa 373 a bangaren cibiyar ta CAG Vincent birnin Yamai abokiyar aikin mu Fatima lan yaro ta yi hira da wasu ɗaliban ɗazu da sahi bayan sun kammala jarabawar farko ga kuma abin da suke cewa. Ni a gani na an fara cikin sauƙi. To ni dai ban ga abin wani tada hankali a ciki ba, kuma ina fatan hakan jarabawar ta kasance ga dukkanin sauran ɗalibai. Kuma gaskiya ba wata wuya ba ce, sai dai ba mu san abin da zai faru gaba ba, amma dai alhamdulillahi, famdu. jarabawar ta gudana da kyau domin da kun karanta tambayoyin za ku gano cewa amsoshin suna ciki kinan gaskiya ne a bangare na komi ya tafi daidai ba wata wuya musamman rubutun na riga na yi irin sha a aji da nazarin rubutun da aka yi wato etude text bai yi wani tsauri ba haka nan an girka wani sabon tsari cewa da red a turance jiya a difa wannan tsarin na da gurin kyautata al'amuran karatun yara 'yan gudun hijira da ma 'yan gari muhammadu ori sale daraktan ma'aikatar ilimi da horo ta jihar difa ya ma gidi abdulrahman karin haske akwai matsalar ta shahi ɗiya mata wanda ba su samun ilimi isasshe suna tsakar lokal sai a huda su a musu aure ko kuma su je ga wasu ayyuka can daban wanda ba su shahi makaranta ba abin da muke jira ga wannan proje babban proje ne wanda ya samu goyon bayan kanada su suka yi finansan wannan proje kin kenan muna jiran shi sosai don akwai matsaloli da yawa kamar da nace bangaren lokal kin ma mata kuma da yara ma gaba ɗaya proje zai shahi musamman bangaren wanda suka yi gudun hijira tun da su ne gane akwai matsaloli da yawa cikin su ba iyan su kaɗai ba har da wanda suka karbe su da suka zo suka zamna cikin jihar Difa su ma har nasu duka za su samu unhwani wannan projekin ta zo daidai da lokacin da muke bukata ta sai dai a cikin jihar Difa muna zancen kowane mutane su koma wuraren su jama'a da ta yi gudun hijira ta komo ta zo ta zamna muna hwata su koma gidajen su ana ci gaba da kai alhazai kasa mai tsarki tun ranar biyar ga wannan watan a cewar shugaban hukumar koho jibrina ali bukar yadda alhazai takwas ne za su sabke farale bana ga dai karin hasken da ma musa hassan les de de Aikin jigilar mahajjata ranar biyar ga watan Yuli ya fara da kamfanin Ethiopian. Zuwa ranar yau ya kai mahajjata bakwai. bisa tashin jirgi goma sha hudu. Kamfanin na da jigila ta biyu da zai soma ranar bakwai ga watan Yuni. Zai ɗau mahajjata uku. jimillar kason da aka bashi na jigilar. Sannan akwai kamfanin Max Air. Zuwa ranar yau ya yi jigilar tashin jirgi biyar bisa ɗaukar jimillar mahajjata 2,584 tashin jirgin sa na shidda na kan kimtsi kuma insha Allah 19 ga watan Yuni zuwa 22 kamfani na uku na kasar saudiya ne zai ɗau mahajjata 2,500 alhamdulillah zuwa yanzu dai komi na gudana daidai kuma insha Allah a bana kan mahajjaci ko ɗaya ba zai rasa zuwa karbar kiran ba. Aucun Kandida o Hajj cette ne manquera kira alabel likitar haihuwa ta asibitin tondobon da ke birnin doso na fama da matsalar ruwan famfo wannan kuma na iya kawo cikas ga kasancewar mata asibitin musamman mawa da ke da juna biyu gida amina mamman ungozoma a likitar haihuwa ta asibitin ta tondobon ta yi kira ga mahakunta su taimaka musu don samun mafita kamar yadda ta shaida ma studio kalangu. matsalolin da muke samu a nan shi ne matsala na farko dai shi ne matsalar ruwa ba mu da ruwa yanzu mace ta zo aihuwa sai ta biyo da budonta na vincent litre in ki aihu abin za a wanke miki sun wanda kin lalata to mu kin ma likitocin sai mun biyo da bidon ko ina za ki sai kin zo da dan bidon ki na ruwa ne ki zo in za ki sha ki sha da su ki sallah ki wanke hannu kin ka samu wannan a wannan akwai famfo muna da famfuna suna nan amma ruwan ne ba sa zuba gudan karce ne na tondobon wannan matsala take shafawa yadda ka zo da sahen ga in ka hau tun da sahe za ka hau yawa sai gobe ka sabta baka da koro wanda zaka wanka inda hali dai a taimaka mana a yi mana ko furashi a mana furashi mu zan samu ruwa ko da washi tunda wannan ma matsalar na ruwa yana sa mata ko suna da ne zawa ba sa zo ba Allah ya sa yawan ga kauran dai a share mana hawayen mu matsalar ruwan famfon da ke damun unguwar ta tondobon ta danganta da rashin ruwa da unguwanni da dama ke fama da su a yankin doso a cewar shugaban masu unguwannin na jihar doso ana ci gaba da tattaunawa don samun mafita kan wannan al'amarin kadin alhaji kasim ahmadu jori a cikin firarsu da rafika tahir Matsalar rashin ruwa ba tondo bon ne kadai ba, amma dai kashi 80 cikin 100 tondo bon ne ya shafa. Amma a cikin waɗansu unguwanni kamar Mange, Kwara, Bani, Zumbu su ma suna da irin wannan matsala ta rashin ruwa. Don haka ne muke buƙatar hukumomi su mayar da hankali akan matsalar. Mun yi magana da hukumomin bariki na Doso, ba mu san abin da ya kawo tsaiko ba, amma mun yi magana a wajen taron mashawarta yanzu ya rage wa gwamnati ta magance matsalar rashin ruwa akwai famfunan murtsatse forage da suka lalace injin ya tsaya har yanzu ba a gyara ba akwai gidajen asibiti waɗanda idan akwai rashin ruwa matsala ne a gare su yanzu haka asibitin tondobo suna da wannan matsala marasa lafiya suna cikin damuwa tondobon de risques wasu mata da suka kware kan aikin hannu na sarrafa fata sun haɗa kansu waje ɗaya suna tafiyar da ayyukansu a tanutu wannan matan ba su taɓa samun horo ba kuma ba sa cikin kowace ƙungiyar mata suna kira da babban murya gwamnati da masu hannu da shuni kan su kawo musu ƙwarin gwiwa mu saurari abin da suka shaida ma mamman ada da shi da asuman abubakar tun da muke wani abubuwa muna jin su ba mu taba shiga su ba muna yi daidan mu saboda ba a zauna ba haka nan sai ana wani abu ga aiki muna son shi ba jari kuma ba ciniki mai kyau kuma ba sarin da za a ce ga inda za mu kai shi a kula da shi ko ko a saida mun shi da rahama ba muna kashe kanmu to gashi nan da yanzu kowa yi yake mu kai sai mu kai kasuwa akwai inda muke ajewa masu kula mu suna saida mu cinikin ne kuma ba irin yadda ake son shi bane ka sai ka da tsada kuma a zo a taya maka da arha kawai gashi nan dai kaka dai hannu biyu muna yi A wannan lokacin na shigowar damana wasu mata suna yin aikin garake sai dai wannan matan na cin karo da matsaloli wajen samun hilayen noma dalilin wasu sharuɗa na al'adu. Usman Kacalla Gaso na ƙungiyar Kofodep ta nusurwa ya mamman Idrisa ƙarin bayani. mata su ma yanci gare su kaman kowa filin noma ana samun shi yawanci a gadon shi ake yi na ka uwaye da kakanni ne ko ko zaka ta yi ka saya a saida maka ko wani ya baka a duka wannan mata suna da yancin gado suna da yancin su saya suna da yancin wani ya basu to abin da ake so yanda ake taka hakkin mata a cikin harkan gona da daji an kaman mace tana gidan mijinta Baban su yana da gonaki ya rasu filin sai gani yan uwan shi maza sun raba hilayen sun zamna alhali ko tana da gado kuma ita ma tana da iya in ba nan akwai wanda ya kamata kamata su gadi wannan hilayen ne abin da ake cewa inda ake cewa mata an take hakin nasu yanzu kwadural ya fara tana da yanda ake ma yara da mata wannan bai kamata ba taro ma ake yi na musamman bisa mata da yara dan saboda su ma hakin su ne kamar na kowa yanda ake raba gado ba za a manta ba su ma a gadoncin suna da yanci kenan ya kamata mutane su gani a harkan duniya su yi lahi zuwa harkar lahira wasan mena masu ƙasa da shekaru 23 na cikin shirye-shiryen gasar ɗaukan kofin ƙasashen afirka ta rukuninsu za a so mu gasar a ranar 24 ga wannan watan a maroka inda a yanzu haka 'yan wasan na mena suna can suna motsa jiki don su saba da yanayin ƙasar koyaya hakan ke wakana ga dai zakariya ibrahim kocin 'yan mena juventura a cikin firarsu da salamatu kadiri ta wayar salula. Euh, Yanayin zaman yana tafiya daidai suna sabawa da sabon yanayi babu wata matsala. 'Yan wasan su 26 ne akwai 'yan wasa hudu da suke a rukunin A a kwallon da za a buga da Tanzania ko in ce su uku saboda mai tsaron gida gobe ne zai zo tare da mu. Su uku ne Naim Tarakum da Abdulrahim za su buga kwallo a rukunin A. Sun saba buga kwallo a cikin manyan wasanni. A nan wasa ce ta sada zumunci. Matasa ne da ke da kuzari da kuma himma. Abu ne mai kyau a gare mu za su kasance tare da mu daga 20 ga wata domin buga wasa da yarda Allah. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Sabanin wasu wato saɓanin wasu mata da suke cikin sauran yankuna na jihar Zandar. matan ƙauyen bosheri da ke gundumar murya sun gane muhimmancin haihuwa a cikin gidajen asibiti tare da ƙwararrun likitoci a yanzu haka matan sun daina aihuwa gida sai dai abin da ba a rasa ba kamar yadda uwar gida harira sale shugabar mata wato a bauchi ta shaida ma zara bukar wace irin likita ce gare ku likita shan magani ce kamar in aihuwa ta zo yaya kuke yi in aihuwa ta zo a ake zuwa aihu sai in ta gagara ake tura mu gaba in allah ka mai sauki anan ana aihuwa lahiya lau a hannun mai in ta ka matsala kuma su da kansu madaman suke tura ku gaba tun da wata aihuwa tana zuwa ta ifiri ne wata ku aiko tana zuwa babu sai amma kawai haka kima za amma dole sai an je hanyar babban likita ko a garin nan kamar mata kan ku ya waye kuna aihuwa a gida kuke aihuwa ko a yanzu kai ya waye kai ya waye da kyau da kyau gaskiya mada tun da da yanzu yarinya aihuwar fara bata san bata je au yanzu to aihuwar fara ke uwa biki a sanin ma lokacin da diyarka take zuwa au kin ga an ci gaba ko kuma kai ya wa yanzu da kan suke nema kansu lahiya kuma maganin da za a kula da shi in an gaya musu likitoci kuma suna bin sau da kawa ai wari ce kin gani da ku da basu kula ba su yi eh mana kin ga ana bin sau da kawa akan wannan kenan dai babu aihuwar gida a garin nan a aihuwar gida kawai sai in taka a matsanci sai dai in taka a gauga ne ta zo amma in dai haka ne da ka ji ta ne ta jima da kama ka ne daman a lokacin za ka nema in ya ku a zabura da gozo malku ko ku ta likita gurin likitoci to a ganin ku eh, me yasa kuka san muhimmancin aihuwa likita aiki gane da da da yanzu ba ɗaya ne kai na ya waye an sami ci gaba can da da ake burin manda ba a san ba zuwa likita sai ta ga hal an kawo an samu matsala yanzu ko burin manda in ya zo sai ki gani a nan ma Allah in ya ka saukin shi iya ragiya kuma in na ce ta kashi burin manda sai an mishi operation ake samun lahiyar shi can da akwai sai da a rika ana maganguna a gida kin ganin nan ana bige-bige nan ana hwada nan har a samu matsalar lauta da zai mata ma a ciki yanzu kin ga masu bori manda mutum nawa suke a take yanke ki ganin an zabura an ji Allah ka sauke ya Allah ne min abin ko kin ga nan an samu ci gaba daga nan wannan likita ta Bauchiri muke zuwa in mun je ta Bauchiri in ta gagara in sun ga ba matsala ba ce sosai abin su ya gagare su ko laram suke tura in ko sun ga abu mai matsala daga nan da mata kara suke musamman je murya wani irin kira zaki a matsayin ki na shugaban mata mu yanzu da muke so kamar a tallaba mu a ƙara mu likitocin da za su ƙara kula a kan ciwo kowanne nuka kenan a hilin garin na a ce wannan kinga likitan na ita kaɗai ce kinga aita yi kaɗan ne. duka duka dai abin da ya sauka kenan a game da labarin na sashen hausa na wannan maraicen kuna iya kusa ke sauraron su ta hanyar layin uku biyu biyar kyauta tare da layin airtel a yanzu sai burku tare da zainabu abdu ɗaukin labarin sashen zabarmanci a yi saurare lahiya allah ba mu alheri. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.